wa yaro wanda ba zai iya jefawa ba ko kuma dai wa yaro kai bari ma ce muka koya aka yi kul kai ka yasna ul maridu to inda ya ka da ya mara lafiya zai yi sirran fi kawli malik kuma kala kala malik rahimahullahu in kana mimman yastata hamluhu idan wannan marar lafiya da daga cikin wanda ake iya ɗaukansa wai tsaye ƙwarramiya kuma in ya je can ana ɗauke da shi zai iya jifa wai ya jido man ya ji amilu kuma a aikace aka samu mai ɗaukan nasa ya sami abu uku za a iya ɗaukan ka yustar ƙa'o hamlo kuma in an je can wurin aka kashi ya tsaye ƙoramiya sannan kuma da ya ji da man ya hamilu da mai ya samu wanda zai ɗauke shi ne kaga abubuwa uku cika to fa lalle falle ya hutamal ta ba ɗauke shi kaga ba za a ce irin aiki ba komai a ce ba za ka iya ba za ka kalli kallifin lafi na san illa wasa a ce an je ƙarshe wani zai iya zai yi tafiya zai iya menene amma din nan ba zai iya ba amma in aka ɗauke shi aka je da shi na wani zai iya jefa ba akwai wanda za ka ga zai iya tafiya ba ije amma in sai tsanani yanzu nan ke kenta zai ya kwaso shi shi kenan sai a ɗauke shi in haka je wurin jifan zai iya ɗaukan dutse ya jefa ba za a zauna kashe ba za ji a zauna ana tunanin rikitowa ba wannan magana rikitowa da abu ne daga Allah a kan gadon kama ka rikito gallanta na wurin ibada akwai aminci a wurin ba ne sun iya ɗaukan sun fama ɗaukan sun ba a ce ai wanda bai san kan ɗaukan bai so ya ɗaukan a mutane ne sun ba da lokacin su iyakaci suke ta nema a wurin su فليعتمل حتى يأتي الجمرة هل يزو جمرة فيرمي يعني ما يقول لك ايه ويهمل مو فليهتمل wancan na farko ya ji man ya hamilu ko shi ne na karɓi ce faliyu ma na yi ce fali ya huta mal sai kana ya fi walarasi hatta ya fi aljamu a koyar wa in kana mimma la yastati'u hamluhu sai ya za a yi wanda ba za a iya ɗaukar shi ba wala ya kadiru ala man ya hamiluhu ainihin ba mai iya kan ɗaukar wala ya kadiru ala man ya hamiluhu wala ya sabi ƙorram ya kuma yi jema bai eh, eh, ma iya an ɗauke shi ko an ɗauke shi a kai kira gojogo wanne mai ɗaukan shi ɗin ko ma shi ko mutum ɗin bai samu wanda zai ɗauke shi ba walam ya kadir an ya ji da alaman ya milhu wanda zai iya ɗaukar shi a ka da kai shi din kila nauyi ke da shi ko kuma wasu ne babu kwana kwana wala ya sabi rami ai kaga ɗaukar ne wancan sannan in ya je zai iya jifan ba a zai da yadda zai ya samu ɗaukar shi sannan bai da yadda zai yi Eh, in ya jefa ba zai iya jefawa ba duk da ba don yawan jama'a ba ya kaga da za a iya samu irin kiran nan mai tsakwa ya shiga cikin wannan ɗan bugan daga lafiya za a iya kai shi ba amma fa su kokwale shi tunda ya kuma yake ya kokwale shi eh, mai ike da suna ramiya la yastafi uramiya Ah, ramiya rumiya an wannan tunda bai samu wanda yake da ikon wanda zai iya ɗaukar ba kuma ma in ya je ba zai iya jifa ba to shi kenan ah, ya za a yi sai ita ah, rama rumiya an sai ya yi masa jifa wal ya taharra ko shi da ramihin sannan kuma a nan inda yake dinga cin ce lokacin jifa. jifan da wudan zai yiwu ba za ka auna misalin mutum yana kila daga mina ba za iya ɗaukar shi ba mina ko zai iya zama mina daga nan an suka tafi kawa nawa zai kai su wurin jifa masu tafiya sun tashi tashi daga nan tafiya lami lafiya ba kaddara aka samu wa minti karar zai kai kasan jama'a to idan aka je kan jama'a jefawa ana jefawa daban daban to kai kuma kana daga nan yanzu mun ci kaza yanzu ya iso wuri yanzu ya fara jifa shi ke nan ka dinga Allahu akbar Allahu akbar kuma lokaci aka samu su da zama kafin ka tsara jifa Allahu akbar ya fatanta wannan haka da aka fi eh a kira mutane ku zan jefa a waye bai wani waya duka za su yi juna waya amma fa za a cika ki saboda ka da ce yanzu gane a wurin jifa in ya buga masa ya ƙarfa shi ne jifa ne ya kamata ya masa ma ya ce masa yanzu ga shi na zo jamratul ula kuma na rike bakin ginin nan sai kai kabbara kana ji ma shi shi nan kada in yi kabbara za ba sai sai kaya ba don wancan na gidan ake sai kabbara ba shi ainihin abin nan ba kada za a iya wana ke na hakika an kuma ta tsinki ko za san ba lafiya sun danne shi sai ya sake tashi ina jin kana dai na jin faɗa eh wani rubun aka samu suka ture ni yanzu za dawo ta shi iya yi masa alama Allahu akbar in yi ɗaya zai da Allahu akbar in yi biyu an karfa shi da yawa a gaskiya fa kayi tunani amfanin ai wannan wayan kenan. Alaikum salam. يا يكون ده بفصلني بقى ذلك ما بلغهم من الليل فصبر ده كان ابن ده بكذا دي بقى عن شيء عن غافر الله شيء غافر تامسوا amma nan babu komai za a ce ya tun da ba su sani ba kwata kwata ba sani ba ba sun sani ba su sani sannan kuma fatawa gari da su wan shugabannin da menene ba wanda ya faɗakar da su wanda irin wannan su kuma tun a gida sun ki tsaya su yi aikin hajji su karanta aikin hajji idan na nan rashin su tsaya su karanta lajin sai dai sun zara yana iya ce to wallahi ba mu san ai wannan aikin hajji na da ayyuka daban-daban ba ai ba mu san akwai hukunci kaza ba akwai hukunci kaza mu ba a taɓa kiran mu ba ba a taɓa nuna mana ba makaranta da muke yi ba mu taɓa ji ba amma ga shi an riga duk matsalar dai an riga an yi an gama to muna fata Allah ya gafarta musu nam wal yataharra'u hina ramihim Allah na shi kuma wannan na mai waya al yukabbir sabata takbirati li kulli jamratin shi wancan wanda ake wa jifa zai kabbara bakwai wa kowace jamra walakin hasata likulli hasati takbiratu kowanne dutse in an jefa ta Allahu akbar in an hada da du'a'i fa lillahi alhamd a ƙara da da Allahumma ja'alhu hajjan mabarura sa'yan maskura zamdan maskura قلت لابن القاسم ولو لو أنه صح في بعض أيام الرمي da zai warke a wasu kwanukan jifan nan ne na tsallake shi ala maliku wa alaihi hadayu kai lalle kuwa ala maliku alaihi hadayu li annahu saboda dai ai bai jifa da kansa ba amma dai ya yi iya abun da zai iya yi to kuma sannan ga dai yi kafara nan ma wa inna ma ya anhu wanda aka riga aka jefa masa wannan zai iya daya eh, eh shi ne aka ce da kana gida ba ba gaba dan lokacin da kana abu zai shi da ce lokacin aikin hajji ne ka ba za ka iya shiga wajen na yi kwana na kai ba ya ce a za ka mutu zai kwanci to sai ka zauna a gida a jifa a jefa maka amma ka ga me wannan wayan kanta dai akwai tsari ke riski a ciki sannan kuma abu ne mai yiwuwa in aka sa kai sai a samu wanda ya iya wayar amma ka gani da ban iya ba sai da yankin ta ta jefa bai na wayan ko eh to shi kenan yayi na kallon nan fasai, an fai sai shi bai kalluwa saboda an zo zan yi waya da wani dinga sai sawa ya dinga sai da zan yi magana da dan uwa na babar bari can an tsaka koriya an yi sai dai shi fa sai ya gani tukuna don haka nan ya tsaho ya kafa wani abu kafawa ana za ka kawo shi wurin Hmm? an kawo sabo kenan shekarun biya yanzu ka gani sai ni kenan ba ni ban gani ba hmm? sai ka kawo ta kawo duk wanda ga ta shi a ga sai a yi misali abin da ya gaskiya akwai nau'in dai na kallafi kuma a ƙi da suke mai kamata ba ya kamata a yi ana gani kuma duk waya aka samu ɗan ƙarin a wannan ya dace a yi rumi an ku ta ai kuma sannan ba ma ganin ne ba rumi ya da an ku sai dai ya yi da suna an masa jifan nan da ya kullum ne ƙasi hmm. Eh. eh ta ba su sani ba ai kama kanta ta da ta da nuna da ba ta ta rikin sani ba zan ana ma yankan ba farfata eh da wal eh, da ne akwai kabbaran da ba eh, ai ba sannan kuma kuma an yi kabbaran ma ko an yi kabbaran bai kawar da yankan to da kada sai an yi yankan amma kaga tun da abin da aka nako kome dalilin za a yankan nan ba adin ba shi ya jifa da kawai kaga kabara ya yi duk da ita ma kabar da wancan lokacin tsabar kwatance ne amma dai bai kamata da ala ba ka wannan kabara ba jifa ne bai da kansa ba tunda daga tsalle-tsalle na in mutum na abun nan din sa shi sa wanda yake cewa aikin wanda jahili ya yi aiki kada yake zai shiga yi wa mutane nasiha da menene akwai wata mazhaba babu wata mazhaba ya iya yi wa in tambaya ce ta ɗauka aka zo yanzu aka ji akwai wata mazhaba ce da ta halatta a yi haka yanzu zai ce ba sani ba akwai wata mazhaba da ta halatta amma abu da rasa ne ke da wannan saboda haka nan ko yanzu irin abin da zan ba da fatawa lalle ne a bi wannan mazaban idan ba a bi ba mutum ya sani to ya yi shi yawwa kaga shi nan maimakon mu tashi daga gaskiya mu koma shakka a ko da misali a wata mazabar na bi amma dai a yanzu magana nan da ke ban bi ba ko wata mazabar da ke cewa ne ya ce ba sai an yi yanka ba ba sai an yi kaza ba wannan kan makaranta shi ba ba kuma babu ne ba ba kuma akwai ne ba ban ce akwai yadda ban ce babu amma in yadda iyakaci me ya zama dole a gare ne yasa da tsakko muke magana shi wasu wanda wajen mu abin da ya zama gare mu mu zai mu yi aiki rikicin mu alawar ku zai ta kayan ku muna da namu da yadda malamin mu ya zauna yau wahala dare da rana ya zauna ya koya mana ya za a yi mu bar abin da ya koya mana mu kama shi ran ku wancan ba wannan shi ne aikin da za a yi an sun ki wannan kuma kansu can sun suna da wani abu da suka taka ko ba a danganci ne kamar da su kansu amma dai wannan shi ne abin yi na an kultu ko na am ne ishe na مالك ta na نعم نعم أي كذا عن ibadar لو أنه سخر أقوم في بعض الحجاب الرمي أيرمي ما رمي عنه في قول مالك قال لي مالك نعم قال نعم تنين zai je in sai ya warke ko zai je ya jefar nan kuntu wa yasqutu anhu damu jini fa ya je jefa ko da ba duka ba jinin ya sauka gare shi alala ina za aka samu wannan yar matsala bai je ba sai bai yi yankan ya je ko da ya samu sauki ya je ya jefa wasu yankan nan ba sai ya yi shi alaihi dabu kama kowa kuntu fa in kanu ramau anhu idan sun masa jifa jamratan hatta mati وهذا جنرال الله كيف كي مسا جنرال الله كيف كي تكاد يسوق جيبا مسا ثم مسا حتى يوركي كذا يوركي سألا جيبا من الدوزي من آخر النار أقل ما جيب بشرسي فرما سيدي جيبنا إذا جمع كتير بيجيبا أما ياسا أنجيبا مسا أما ياسا بخوكي يجي يجيبا عليه في قول مالك الهدي ala قال لا هدايا tunda dai wanda ya barin ya je ya jefa shi kuma a ranar kuma ɗaya shi la ala fi ra'ayi a cikin fahimtar da na yi kaga dan wurin aikin hajjin nan na da girma ba abu ne ba da za ka iya fahimta ba a iya yadda ya hango ra'ayi li'annahu sahha في وقت الرمي يا ورك لوكة الجيفة ورمى النفس بالفعل في وقت الرمي قلت فإن كان إنما صح علينا أي شيء زي أجي إني أقول أبونا هم لا أجي أجيبا فإذا يا ورك بدرني قال يرمي ما رمى عنه ليلا ana biyar ne zai jefi abun da aka jefa masa da daddare zai yi jufa da daddare abun da aka jefa masa a ba sai da daddare ba zai dai jefa abun da aka ni maru ne a anhu matayar ne laila ba ne da daddare kashi ba to daddare na zai jefa wala yasqutu anhu damu fajini bil iswadi gare shi ba wanda lokaci abu ta ya je ya jefa ina da darajar jefarsa amma lallai la ya fito an hudamu inda malik sai an na wakata ka mazar malik ya tace na ganin malalar a wato tun da dai mana yi yana yanka mana yi bari ma ji yin yabu da kai ta kauci ɗan ƙaramin ciwo bai sa mutum ya fasa saboda tunanin an masa ya huta kuma da jin an ce inda malik zai yi akwai inda wani ba maliku ba li'anna waqtu rami yau al-yaw kada ba to dan za a tsayar